Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Masu mu a duk faɗin duniya, Assalamu alaikum. barkan mu baki ɗaya da shiga sabo shekara ta 2026 miladiya. Alhamis ta farko ɗaya ga watan Janairun 2026 da fatar alkhairan da ke cikin wannan shekara Allah ya tabbatar da su a gare mu baki ɗaya. Kun kama tashar tamu a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da mita 31 ko da 9,765 masu gajeren zango. kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes. Haka kuma kuna iya bibiyar babban shafin mu a www.gtahausa.com ko kuma shafukanmu da suka hada da Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun cikakkun labarai a daidai lokacin da suke wakana. Tare da ni kai tsaye a ɗakin shirye-shiryen namu Yusuf Aliyu Harande da Saudat Kabir da sauran abokan aikinmu muke muku lale maraba. Kamun ku ji abin da muke tafi da su ga kanin labarai. Duniya ta yi bankwana da shekarar 2025. Farashin mai ya yi ƙasa sosai irin ragin da ba a taɓa gani ba tun shekarar 2020. Rantsar da Mamdani a New York, sabuwar shekara, sabon magajin gari Ba labaran muna tafe da rahoto a kan sakin tsohon ministan makamashi na hambararriyar gwamnatin Bazum a jamhuriyar Nijar. An zo an yi mai shiri an kama shi, an zo duka da an bincike an ga wannan magana ba haka take ba, an sako shi. Kasancewar yau ita ce ranar ɗaya ga watan Janairun 2026 muna tafe da nazari a kan shekarar da ta gabata. Bayanan sai mu kawo muku shirin mu na amfanin ilimi. aiki da shi, amma dukka, mun mu kai ga waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Yayin da Laraba ta zame Alhamis, mutane a faɗin duniya suka yi bankwana da shekarar 2025 wadda a wasu lokuta take ɗauke da ƙalubale yayin da suka yi fatan alheri a sabuwar shekara mai kamawa. Sabuwar shekarar ta fara kunno kai ne da tsakar dare wajajen tekun Pacific wanda ya hada da kiritimati da ake kira Christmas Island, Tonga da kuma New Zealand. A Australia kuma babban birninta na Sydney ya bude shekarar 2026 da nunin gwaninta mai kayatarwa na tartsatsin wuta kamar yadda aka saba yi. A wannan shekarar an gudanar da bikin ne ƙarƙashin tsaron 'yan sanda saboda abin da ya faru makonnin baya inda 'yan bindiga suka hallaka mutane goma sha biyar a wani taro na Yahudawa a birnin. Masu taron sun yi shiru na minti ɗaya don tunawa da waɗanda aka kashe da ƙarfe goma sha ɗaya na dare inda aka haskake gadar ruwan wurin da farar fitila da kuma zane mai alamar addinin Yahudu. A Seoul babban birnin Koriya ta kudu kuwa, dubbannin mutane ne suka taru wurin wata babbar ƙararrawa da ake kira Bosingak, inda ake kada ƙararrawar sau 33 da tsakar dare, wata al'ada da 'yan addinin Buddhism suke yi, wanda yake nuni da aljanna guda 33. Ana ganin kaɗa ƙararrawar a matsayin wani abu da zai kawar da masiba ya kawo zaman lafiya da arziki a shekara mai zuwa. Farashin man fetur ya faɗi ranar Laraba kuma an samu asarar kusan kashi ashirin cikin ɗari a yayin da sa rai da ake yi na samun man da yawa ya ƙaru a shekarar da ta ga yaƙe-yaƙe, ƙarin kuɗin kayayyakin shiga, ƙarin mai daga ƙasashe masu arzikin mai na OPEC da sauransu da kuma takunkumi da aka sa wa ƙasashen Rasha, Iran da Venezuela. Kamfanin Brent Crude Futures ya ragu da kimanin kashi goma sha 19 cikin ɗari a shekarar 2025 kuma ta kasance shekara ta uku kenan a jere yana asara, wanda shine lokaci mafi tsawo da aka taba samun irin haka. Kamfanin Amurka na West Texas Intermediate Crude ya ragu da kashi 20 cikin ɗari a shekarar. A ranar ƙarshe na shekarar 2025 da ta wuce, Brent Crude Futures na sai da ganga ɗaya ta mai kan farashin dala 60 da kwabo 85 inda farashin ya yi ƙasa da kwabo 48 yayin da farashin gargar mai a West Texas Intermediate Crude kuma ya faɗi da kwabo 53 inda kowace ganga ta tashi kan dala 57 da kwabo 42. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Zohram Namdani ɗan siyasa mai tasowa da dama a garin da ke ɗauke da mutane miliyan takwas wasu ke fata yayin da wasu suke fargaba zai zama magajin garin na New York mai kawo hargitsi. Ɗan siyasar mai tsarin demokuraɗiyyar zamantakewa ya shirya ranar Alhamis, wanda ita ce ranarsa ta farko a ofis, zai yi aiki da manufofinsa na siyasa da muhimman abubuwan da ya sa gaba ba tare da ya kauce wa manufofin magabatansa sosai ba, inda za a rantsar da shi da tsakar dare daga bisani kuma a yi shagali da rana. A doka ta irin ta birnin New York, aikin magajin gari na shekara hudu yana farawa ne ranar 1 ga watan Janairu bayan zaɓe. domin kauda rudani game da sanin waye yake jagorantar birnin ne mafi yawan mutane a Amurka ana gudanar da bikin rantsuwar ne karfe goma sha biyu na tsakar dare. Ranar Laraba 'yan sandan kasar Finland suka kwace wani jirgin ruwa da ya taso daga Rasha bisa zargin lalata wayoyin lantarki na tarho a ƙarƙashin ruwa da suka taso daga Helsinki zuwa Estonia suka ratsa gulbin na Finland gurin da a shekarun baya ya game da irin wannan barna. Jirgin da aka kwace mai suna Pittsburgh yana kan hanyarsa ne zuwa Isra'ila daga tashar ruwan Rasha ta St. Petersburg a lokacin da abin ya faru, a wata sanarwa da Hukumar Tsaron Iyakar Finland ta yi wa manema labarai. An shiga damuwa a Turai kan abin da jami'ai suke ganin ƙarin barazana daga Rasha tun lokacin da ta fara yaƙi da Ukraine, abin da ita Rashan ta ƙaryata. Kasuwar hada-hadar hannun jari ta Amurka da ke Wall Street ta ɗanyi ƙasa ranar Laraba tana kamanceceniya da kwartakwarorinta na duniya yayin da wasu masu sa hannun jari suka samu riba daga duwatsu masu daraja a yayin da suka ƙarashe shekarar mai sarƙaƙiya. Manyan hannayen jarin uku na Amurka sun ƙarƙare shekarar da samun nasara. a yayin da ukun suka samu nasara inda Dow Jones ya samu ƙari S&P 500 da Nasdaq su kuma sun samu rage. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo za ta bari a ci gaba da fitar da ma'adanin Kobalt a iya adadin da aka ƙayyade na watanni uku na ƙarshen shekarar 2025 har zuwa ƙarshen watan Maris na sabuwar shekara. A cewar hukumar lura da haƙar ma'adanai ta ƙasar lokacin da aka ja da shirye-shiryen sabon tsarin raba adadin ma'adanin. Congo ita ce ƙasa mafi samar da yawan ma'adanin na cobalt inda take samar da fiye da kashi 70 cikin ɗari na ma'adanin a duk faɗin duniya, inda masu nazari suka ƙiyasta an sa kuma kusan tan 280,000 a shekarar 2025, amma dokar hana fitar da shi da ta yi wata ɗaya tana aiki ya sa farashin cobalt ya yi tashin gwauron zabi kuma ya sa ma'adanin da ake buƙata wajen amfani da shi a motoci masu amfani da wutar lantarki ya yi ƙaranci. Wani tsari da aka yi a ran goma sha shida ga watan Oktobar bara ya ba da izinin fitar da tan dubu goma sha takwas da ɗari ɗaya da ashirin da biyar a ƙarshen shekara, kuma za a ƙayyade abinda za a iya fitarwa duk shekara zuwa tan dubu casa'in daga wannan shekarar. Labaran duniya kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA daga nan gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun sallami tsohon ministan makamashi a gwamnatin Muhammad Bazum, wato Alhaji Ibrahim Yakuba wanda ya shafe kwanaki sama da ɗari a gidan yari da ke Olam, kimanin kilomita ɗari daga birnin Yamai. sakamakon wani zargi da ake masa na haɗin baki da wani ga surkumin boka da ya yi ƙaurin suna wajen kisan al'umma. Wakilinmu a birnin ya Yamai Sulemu Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Yadda aka tarbi tsohon ministan makamashi Ibrahim Yakuba kenan lokacin da motarsa ta soko kai a farfajiyar gidansa da ke birnin Yamai bayan fitowa daga gidan kasan walam inda aka tsare shi watanni sama da uku a sanadiyar wani binciken da hukumomi suka ce sun kaddamar a dangane da kashe-kashen da aka fuskanta a kewayen birnin ya mai, waɗanda kuma aka ɗora alhakinsu a wuyan wani boka jin labarin sakinsa daga kurkuku ya sa 'yan uwa da abokai suka hallara gidansa domin taya shi murna cikinsu har da tsohon gwamnan jihar tawa malam isa musa ibrahim yakuba mutum ne wanda ke da mutane kuma mutum ne mutumin gaskiya an zo an yi mai shiri an kama shi an zo duka duk an bincike an ga wannan magana ba haka take ba an sako shi gaskiya ta halinta to don haka ne mun ka zo mu yi mishi barka kuma mu yi nuna jin daɗin mu kafin zuwan wannan rana sau biyu Ibrahim Yakuba ke bayyana a gaban alkali domin amsa tambayoyi a ci gaba da binciken wannan badakala mai cike da sarƙaƙiya rashin samun wata takamaimiyar hujja game da zargin yin hulɗa ko wata alaƙa da wannan ɗan tsubu ya sa alkali wanke shi daga zargi mafarin fitowarsa daga gidan yari wani wanda ya saba aiki da tsohon ministan a zamanin siyasa usman muhammad siraji na daga cikin waɗanda ke cewa tun fil azal sun san yakuba ba zai iya aikata irin wannan mummunan laifi ba birman zaman da muke tare shi ba mu san shi da irin wanga abin ba mutum mai tausayi mai addini kenan mutum ba zai iya ya ci a yi kisa da sami iko wannan bai tun a nan dama mun san da wanga abin da aka yi zargi ne Allah ya wanke shi alhamdulillah muna kare mala godiya kuma ya gwada mana da kotun ga tana zaman kanta. A ranar 11 ga watan Satumban 2025 ne hukumar 'yan sandan farin kaya ta gayyaci Ibrahim Yakuba domin ya yi bayani. Tun a wancan lokaci lauyansa Metr Samna Sumana Dauda ya bayyana takaici a dangane da yadda aka kama tsohon ministan duk da cewa bokan da ake bincike kansa ya tabbatar da cewa bai taɓa saninsa ba bai kuma taɓa wata haraka da shi ba a wancan lokaci babban alkali mai tuhuma a kotun ɗaukakara ta yamai ya kira taron manema labarai domin haska fitila game da abin da ke faruwa sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar niger Daga jamhuriyar Nijar sai mu Najeriya, inda a wani taron yaƙi da kwararowar hamada da aka gudanar a babban birnin Saudi Arabia na Riyadh mai taken COP19 a Turanci. Ya zabar da mahukunta a Najeriya don ɗaukan alwashin ganin an dasa bishiyoyi da zimmar kawo ƙarshen matsaloli da hakan kan iya haifarwa. Wakilin GTA Nasiru Adamu Elekaya a birnin tarayya Abuja ya yi mana nazarin alfanu da hakan kan iya haifarwa ga Najeriya a gaba. We know what we need to do. It's set out clearly in the United Nations Convention to combat desertification. mun san abin da muke son aikatawa an zayyana shi karara a shirin babban taron na majalisar ɗinkin duniya kan yaƙi da hamada ya zama wajibi duniya ta tashi tsaye kan aiwatar da shirin kuma a tabbatar da matasa sun shiga cikin tattaunawar da za a yi saƙon young people are heard in the babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kan taron na riyadh A wasu kalaman Guterres na cewa dukkan jama'a na dogara ga muhalli wajen rayuwa, amma kuma abun takaici ana yi wa muhallin rikon sakaina. Babban daraktan hukumar kafa shingen hamada na Najeriya sali Abubakar da ke zauren taron ya ce kasashen da suka dasa dubban bishiyoyi da waɗanda suka mayar da hamada kurmi sun burge shi. Misali a China yanzu sun dasa bishiyoyi biliyan ɗaya. Wannan kuma shine abin da ya sake ba ma India kwarin gwiwa akan cewa su ma suna da irin yin dashen bishiyoyi har biliyan ɗaya a ƙasar su. Gaskiya ɗan sa mana ƙaimi da yadda muke so mu yi na daɗi yanzu za mu kara ma sosai kuma za mu ja hankulan mutane mutane mu kowa da kowa ya shiga wannan dashen ba ji ba gani. Kazalika, Najeriya ta nuna wasu abubuwan da take samarwa da ke taimakawa wajen yaƙi da hamada da sauyin yanayi. To akwai abubuwa da ƙasashe da suke wannan taro wanda suka taho da abubuwa na kala-kala waɗanda suke sarrafa abubuwa su nuna ma duniya kamar mu ma yadda muka tafi daga Najeriya mu ma da namu. Misali a Saudi Arabia akwai abubuwa da buka gani kala-kala da suke sarrafa dibino suke da shi. Kuma daga nan Najeriya mun ɗauki ɗan samfurin waɗansu abubuwa da muke da kamfanin mu da suke sarrafa dibino. Ana yin wani abu kamar chocolate syrup, ana yin wani snack hakan nan da shi. Duk da ana paketin ana saidawa. a taron matakai kan sauyin yanayi na 29 a Baku kasar Azerbaijan an kawo bukatar manyan kasashe su tallafa da kuɗin aiki da ya kai dala tiriliyan ɗaya don agaza wa ƙasashe masu tasowa a yaƙi da sauyin yanayi. Aliyu Sadiq ƙwararre ne da ke jagorantar wata cibiya mai kare yanayi wato Climate Clock. kasashe suka ce za su bada bai kai abin da zai cancanta ya kawo mafitan wannan matsalar da ake samu na sauyin yanayi ba tarayyan afirka da nigeria an yi estimate kuɗin da zai kawo mafitan wannan abin shine dala triliyon ɗaya amma su manyan ƙasashe daga ƙarshen wannan tarayya da aka yi na conference su za su iya ba da dala biliyan 350 alkawari suka yi amma ba san ko za su cika ta alkawarin nan saboda an yi a da Hakika matsalar Najeriya ba wa bishiyoyin ne ba a dasawa ba, sai dai kula da su na zama wata babbar ɗawainiya bayan kammala biki. Nasiru Adamu Alhikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja. Najeriya. Ta Ubangiji Allah ka muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na GTA a nan gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirin mu na musamman don yin bibiya ga shekarar da ta gabata. Shekarar 2025 dai ta yi sallama ne tare da rubuta tarihin da zai daɗe bai fice daga zukatan 'yan Najeriya ba. musamman ma dai a ɓangaren siyasa tattalin arziki tsaro da zamantakewar al'umma baki ɗaya. a siyasance dai manyan batutuwan da suka ɗauki hankalin 'yan ƙasa sun haɗa da rikicin cikin gidan jam'iyyun adawa da kuma sauye-sauyen sheƙa musamman ma dai zuwa jam'iyyar apc mai mulki a nigeria da kuma naɗin sabon shugaban hukumar zaɓe a nigeria bayan tattake guri a cikin shekarar ta 2025 dai 'yan majalisun dattijan tarayyar Najeriya da kuma na wakilai da dama ne suka ɗunguma daga jam'iyyunsu zuwa jam'iyya mai mulki ta APC biyo bayan ya da katin jam'iyyar da suke ciki. kamar da yadda su ma gwamnonin da aka zaba cikin jam'iyyar PDP kusan guda bakwai suka bar jam'iyyunsu zuwa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Ciki ko har da jihohin da ba su taɓa mayin wata jam'iyya ba idan ba jam'iyyar PDP ba. musamman dai jihohin Rivers, Akwa Ibom da Taraban da wasu ke ganin waɗannan sauye-sauye ne ma suka sabbaba haɗa hadarin siyasan da ba a san me zai faru ba. Tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP a tare Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi na da mabambancin ra'ayi game da sauye-sauyen shekar da ake zuwa jam'iyya mai mulki a wannan ƙasa. Ka tuna lokacin President Goodluck Jonathan eh, shekara ta 2015 kusan kowa ya fita ya koma pdp majalasa gwamnoni kusan kowa ya fita ya koma pdp amma da allah ya shirya karɓar mulki wajen jonathan aka zo aka yi zaɓe ina cikin waɗanda suka faɗi zaben nan. A majalisar ƙasa kuwa ta taɓurzar da aka yi ta yi a kan dokar harajin da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya tura a majalisar. Da kuma tankin tankar da ta ɓalle tsakanin 'yan majalisar da tijan tare na jira lokacin tantance jakadun da fada shugaban ƙasa ta aiki wa majalisar. da ma sauya wasu sassa na dokar harajin da masar ta riga ta amince da shi amma fada shugaban ƙasa ta buga saɓanin shi a wannan ƙasa. na cikin manyan abubuwan da suka ɗauki hankalin 'yan ƙasa a shekarar ta 2025. And so when I talk, those who are not be governors should listen. Governors come to Senate. You have to have governors you struggle to. Your Excellency, Your Excellency, eh? you have to you have to have that large hand. Become a senator. A bangaren tsarin tsarkake tsamin tsaro kuwa shekarar ta 2025 na cike da har-haren 'yan bindiga da kuma 'yan ta'adda. musamman ma dai a yankunan arewa maso yammacin Najeriya da arewa maso gabas da arewa ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin Najeriya da ke ta fama da rikicin ganin an tsaga Najeriya don samar da kasar Biafra sai dai kuma sace ɗalibai har guda 25 da kashe malami a ranar 17 ga watan Nuwamba a makarantar gwamnatin da ke magan jihar Kabbi. da kuma sace wasu ɗalibai kusan ɗari uku da uku da malamai guda goma sha biyu a makarantar St. Mary's Catholic da ke faferin jihar Niger a ranar 21 ga watan Nuwamba shekarar 2025 da kuma barazanar kutsuwar sojojin Amurka zuwa Nigeria da shugaba Donald Trump ya yi wa Nigerian. na cikin manya-manyan batutuwan barazanar tsaron da wasu ke ganin su ne ma suka sabbaba sabule tsohon ministan tsaron Nigeria. wato Malam Muhammad Badar Abakar da kuma mai gurbin shi da Janar Christopher Musa. Wanda wannan sabon sauyin ministan tsaro kuma bai hana shugaba Donald Trump na Amurka kawo hari a watan Disambar shekarar 2025 ɗin ba. kamar dai da dama 'yan siyasa irin su dan biram na zazzau alhaji sani mahmud sha'aban suka ce ko an sauya ministan ba lallai ne ta sauya zani ba ni dai na yi imani maganin wannan abu ba abu ne kawai wanda za a ce yau ministan tsaro zai waye gari ya wannan al'amura ba abu ne yadda ka san kansa ta riga ta shige mu kuma in kansa ta shiga jiki miƙewa tsaye ake yi akasari ma inda kansan ta ci akan wani dubin datsa kafan ake ko a datsa hannun don a rayu. Rikicin siyasar jihar Riba tsakanin ministan Abuja ya san Wike da kuma gwamna Simi Fubaran jihar wanda sai da ya kai ga an saka dokar ta bacin da ta jingine gwamnan na watanni shida. da kuma rikicin da ya barke tsakanin shugaban majalisar Jan Tare Najeriya sanata Godswill Fabio da sanata Natasha Apoto Odoagan wadda ta kai ga an dakatar da 'yar majalisar hadda zuwa kotu saboda maganar rigimar gurin zama da kuma kore-koren juna tsakanin manya-manyan jami'an jam'iyyar PDP a Najeriya. na cikin manya-manyan batutuwan siyasar shekarar 2025 da za su ci gaba da kai komo a zukatan 'yan Najeriya baki ɗaya. Kamar da yadda kuma 'yan Najeriya ma ba za su manta da shekarar ta 2025 a ɓangaren rashe-rashe da aka yi na manya-manyan 'yan Najeriya. ciki kuwa da tsohon shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari da kuma babban attajirin nan Alhaji Amin Alhassan Ɗantata. da kuma shehu malami sheikh dair usman bauchi da wasu fitattun 'yan najeriya ba yanzu dai addu'o'i da 'yan Najeriya ke ta faman yi su ne na samun sauƙin rayuwa a sabuwar shekarar 2026 da kuma murƙushe matsalolin tsaro tare da shimfiɗa shimfiɗar baiwa 'yan ƙasa damar zaben mutanen da suke so idan Allah ya mu zaɓuɓɓukan da ke tafe a ƙasar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, GTA Hausa daga Kaduna a Najeriya. To Ubangiji Allah ya samu dace baki ɗaya. Yanzu kuma ga mu na gaba, amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan sabuwar shekara ta 2026 da fatar Allah ya tabbatar da alkhairai da ke cikin shekarar a gare mu baki ɗaya. Wasu abubuwan ƙi da ji da gani kuma Allah ya nisanta mu da su baki ɗaya Allahumma amin. A shirin namu na wannan sabon shekarar za mu leka jamhuriyar Nijar ne domin ganin irin halin da fannin ilimi ke ciki musamman a wannan lokaci da ƙasar ta koma ƙarƙashin jagorancin soji da kuma duba irin matakai da mahukunta ke ɗauka a ƙasar don tabbatar da samar da ilimi bai ɗaya a kowane ɓangare. wakilin mu Sulemu Muni Barma bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ya yi mana nazari da binciken kwakwaf kan halin da ake ciki a ƙasar. Matsalar da kai ɗauko ta yau matsala ce ko can wadda ta ta jima tana ci mutu a ƙwarya musamman hukumomi da mu ma masu koyarwa hada uwayen yara kawai da ka haɗi a wani lokaci niger ta zama gagar misali musamman wanda muka samu shahararren profesa kosa abdu mummuni su dan duka dan kuludu amma yau ana ta yi sai muka gani akwai karamcin masu koyarwa cikin azuzuwan sakandare da kuma makarantu na shahe fage share fage zuwa university ala hakika ana samun karamcin su malaman masu koyarwa me yasa haka nan saboda a wani lokaci duk yaran da suka taso ana ba su horo ne basu kan kwacin fanni guda biyu akwai fannin kimiyya da kuma wanga fanni na faransanci to sai aka gani na faransanci ya yi yawa sosai amma wanda ke koyawa kwa basu kan harkar kimiyya sai maga yau da waya ne ka gani su sai ka gama an shi cikin wurare da yawa gwamnati na neman su ruwa tilo ba a samun su sai gama a wani lokaci wasu makarantu za ga mutum guda kaɗai ke da kwai kuma shine za a ba da ba shi dama azuzuwa duka ya zanki koyarwa kenan kaga ba a samun kwasu kama koyan da ake saboda shi da kanshi ya ɗauki abubuwan da bai iya amma tunda babu komi babu wasu wanda ke iya wannan abin dole ne ya kama yi me ya kawo haka nan nake ganin abubuwa ne ko yanayi ne ke da kwai yanzu da lokacin ana samun masu kwazo sosai fasa kan hana a fannin kwa kididdiga da lissahi e, da kuma kwa kimiyya ɗin ma duka gaba ɗaya za ka gani a wani lokaci in ka je za ka samu akwai abin da ake ce ma terminal c ko ko terminal d to terminal c ɗin nan yanzu in ba ya mai ba da maraɗi da da magaram da agadas da tawa da to da waya ne ko kaga da waya ne kaga cikin talibiri jihar talibiri ko difa ka samu masu yin terminal c babu su to su ne ko can ma an aka yi horon aka suka samu eh, diploma ɗinsu to sai su ta university in suka hito university a lokacin nan ne ake ba da dama sai a baka dama ka je ka koya da ka koya kuma sai a ɗauke ka aiki to kwanakin ga ina ganin akwai inda ba mu kaɗai ba akwai majalisa ɗinki duniya musamman ƙungiyoyin lamani ita bankin duniya ta hito daga wani sabon salo bayan wata ƙididdiga da aka yi aka ga akwai karamcinsu to ce za ta zakin tallafa ma jamhuriyar nijar musamman ko su malaman makaranta wanda ke so su samu dama su je su koya akwai wata lakwal da ake ce mata eh, ecole normal superior ke e kenan wadda ita take forar da malamai take ba su dama sai a ba su shahada an saka ba su shahada sai a zo a wani lokaci ma an dauki ma za a dauka su aiki to akwai wani ala wasu ita da ta keɓe wajen shekara wajen biyar kenan kowane ɗalibi ko ɗaliba an suka je can in dai haraka kimiyya ce haka yanzu ne kika akwai wani alawus da ake ba su don dai a ba da dama a ba da roma abu da mutane su zanki taya suna yin shi mm. nake ganin to wannan abu duk da haka nan akwai karamcin sosai kamar eh, fannin kimiyyar da kake magana a kai um, waɗanne darsa ne abin ya shafa ko kaga akwai mathematic baccin matematika akwai eh, abin da ake ce ma svt baccin svt kuma akwai pc su fannin ga guda uku su ne fizik kenan kenan fannin svt sciences la vie de la da mathematics da physics su ne ko can ma su majalisar eh, eh, ɗinkin duniya musamman ƙungiyar lamuni ta eh, bankin duniya take tallafa ma dalibai don a ba su kuzari kumbacin bacin haka nan gwamnatin ya hito da wani salo musamman gwamnati na koli na ceton ƙasa sai aka ga to tun da aka akwai karamcin su to ta kamata a ce akwai sakandare da ta kamata a ce an kirkira sa aka samu aka yi wata jarabawa wajen yaro ya yi wajen dubu suka yi jarabawa sai aka zaɓi masu kwazo cikin masu kwazo zane-zane haka sai aka zo aka ɗauko su aka kawo su yamai baccin haka nan akwai kuma wata lise da aka yi kenan makaranta ta share fage zuwa university ta mata zalla wanda su ma jarabawa ce ake yi gaba ɗaya sai a zo a kawo su sannan haka na kuma yau da wajen shekara da tara tun lokacin general bare ya ƙirƙiro wannan lycée d'excellence da ake ce mata to ita kuma wannan lycée d'excellence da aka kirkiro ta ko ma babu wata abu kimiyya ce zalla tsantsatta ce ake dauka kamar makaranta ce ta yaran da suke da hazaƙa sosai a fannin na mathematics da physics Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin. A yanzu kuma ni Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku zama lafiya. Da haka muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Yayin da Laraba ta zame Alhamis, mutane a faɗin duniya suka yi bankwana da shekarar 2025 wadda a wasu lokuta take ɗauke da ƙalubale. Farashin man fetur ya faɗi ranar Laraba kuma an samu asarar kusan kashi ashirin cikin 100. Zohram Namdani ɗan siyasa mai tasowa da da dama a garin da ke ɗauke da mutane miliyan takwas wasu ke fata yayin da wasu suke fargaba zai zama magajin garin na New York mai kawo hargitsi. Ranar Laraba 'yan sandan kasar Finland suka kwace wani jirgin ruwa da ya taso daga Rasha. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin da ilahirin saura abokan aikinmu ni naku Yusuf Aliyu Harande ke fatar Allah ya tabbata muna da alkhairansa a cikin wannan sabuwar shekara ya kuma kare mu daga sharrin makiya masharanta da mahassada da fatar ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Bis salam.